Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad lord da kuma niyya hawa kuma na iya samun alfa rediyo na sun da ke kasar ghana su ko masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu aure Assalamu alaikum bar kamar haka yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Safinatu Salisu Dangi da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa da wannan daren domin gabatar da wani sabon shirin. A cikin shirin za mu kawo muku rahoton yawan makamai da suka yawaita a hannun jama'a a jihar Filato sai kuma kora wata jami'ar kiwon lafiya da 'yar kasar Switzerland da jamhuriyar Nijar ta yi. Idan muka je kuma lagos za mu kawo muku rahoto akan amincewa da gonan yayi da ɗan takarar da aka zaba. amma yau kuma muna so ne ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayoyinku akan me kuke ganin ya kamata gwamnati ta yi domin kaucewa mallakan makamai a hannun mutane ba bisa ka'ida ba sai kuma Rilwan Muktar Abbas ya kawo muku ya kawo muna labarin wasanni amma a takaice amma fa duk waɗannan sai kun ji yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. Wani babban jami'an ƙasar Sudan ta kudu ya ce gwamnatin kasar ba ta goyon bayan kirkiro kotun laifuffukan yaƙi wani muhimmin bangare na yarjejeniyar kawo zaman lafiya da bangarorin kasar suka sake jaddadawa kotun da aka ba da shawarar kafawa za ta kunshi alkalan sudan ta kudu da kwararru akan laifuffukan yaƙi na ƙasashen ƙetare wanda aikin su ne gurfanar da wanda ake zargi da aikata da aikata kisan kiyashi a lokacin yakin sudan ta kudu da ya dauki tsawon kusan shekaru biyar jami'an kungiyoyin jama'a sun ce ya kamata a kafa kotun ba tare da bata lokaci ba don kawo ƙarshen rashin adalci da ya yi yawa a ƙasar sudan ta kudu da yake magana da manema labarai a juba a cikin wannan satin ministan labarai michael mcqueen ya bayyana kotun a zaman wani makamin dabara kokarin hambar da gwamnati daga kasashen amurka birtaniya da norway makui ya ce duk wani abu da zai kawo cikas ga kokarin kaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiya ba za mu yarda da shi ba amma ya kamata kasashen nan uku da sauran kasashen yankin su su baiwa samun zaman lafiya fifiko Sabon shugaban Iraki Barham Sali ya karbi mulki daga shugaba mai barin gado Fuad Masum a yau Laraba a wani biki a fadar shugaban kasar a birnin Baghdad wanda ya bada damar kafa sabuwar gwamnati. Kusan watanni biyar da suka wuce 'yan majalisar Iraki suka zaɓi Sali sanannen ɗan siyasar kurɗawa da ƙuri'a 329 da ya kada abokin hamayya mai ƙuri'u 291. a wata yarjejeniya ta shekarar 2003 wadda ba a hukunce ba lokacin da amurka ta jagoranci mamaye iraki dan kurdawa ya rike mukamin shugaban kasar yayin da firaminista ya kasance dan shi'a kakakin majalisar kuma dan sunni zaben wani mataki ne mai muhimmanci na kafa sabuwar gwamnati wanda 'yan siyasa suka kasa kafawa tun zaben da aka yi a watan mayu Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Karancin kayayyakin abinci da magunguna da ruwa da kuma mai yana tilasta wa mutane ficewa daga wuraren da girgizar ƙasa ta yi wa barna a ƙasar Indonesia a yayin da ƙungiyoyin agaji suke bayyana damuwa akan waɗanda aka bari a baya ciki har da dubban yara. sa'an nan kuma rahotanni na cewa a saboda bacin rai dangane da tafiyar hawainiyar jigilar kayayyakin agaji daga gwamnati mazauna garin suna balla shaguna suna satar abincin da za su ci tsabtataccen ruwan sha da sauran kayan masarufi tuni shugaba widodo ya ba da umarnin asar taimako da kasashen ƙetare zuwa ga sulawesi mai ɗakin shugaban ƙasar amurka melania trump ta ci gaba da ziyarar mako guda da ta kai wa wasu ƙasashen afirka a yau laraba mrs trump ta raba barguna da kayayyakin wasa na jarirai da iyayensu a wata asibiti da ke babban birnin ghana ta accra jim kaɗan bayan isar ta jiya talata Uwar gida Melania za ta yi amfani da ziyararta a kasashen Ghana, Malawi, Kenya da Masar don faɗaɗa da kuma inganta shirinta mai taken ka zama gwarzo a duk abin da ka sa a gaba. Dabara da zai mai da hankali akan inganta rayuwar ƙananan yara da lafiyarsu. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro rahoton da ko kawar da hukumar samar da zaman lafiya a jihar Filatai game da yawaitar makamai a hannun jama'a ba bisa ka'ida ba ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Hukumar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta bayyana takaicinta kan yawaitar makamai a hannun jama'a wanda ta ce shi ke ruruta wutar rikici a wasu sassan jihar. A cikin 'yan kwanakin nan dai da aka samu tashin hankali a wasu unguwannin cikin garin Jos, bayanai sun nuna da cewa jama'a da dama sun mallaki makamai ba bisa ka'ida ba, lamarin da ya haddasa rasa rayuka da kone dukiyoyi da dama a sassa daban-daban a garin Jos. Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya da sasanta al'umma a jihar Plateau Joseph Lengman ya ce gwamnati da hukumomin tsaro za su dukufa wajen tabbatar da jama'a sun mika makaman da ke hannunsu. wannan abin da ya faru dai abin tun da ga ita al'umma abu ne gaskiya da kuma kowa ya kamata ya nuna ba ta ransa kai zaman lafiya kamar da muka saba cewa ya fi zaman na sarki kuma gwamnati na kokarin da ta kawo sabon da zaman lafiya na kwarai amma kuwa kamar akwai mutane su mu da ba sa son zaman lafiya na kwarai a wannan jiha shi yasa shi da muke tashin hankali na kwanan nan. To akwai yawaitar makamai musamman a hannun al'umma duka me gwamnati take don tabbatar da cewa wato ko dai an kwata waɗannan makamai ko dai al'umma ba su mallaki makamai ba. Kuma gwamnati za ta yi iyakacin kokarinta don ta ga cewa ta karbi ko ta kwace duka makamai da aka koya a gidaje musamman a Jos North da Jos South a wuraren barikin da dole ne mu yi aiki da jami'in tsaro dole ne al'umma kuma ta da kai har ma ga bangaren ita wannan eh, zance na koye makamai makamai a gidaje dole mu ciro wannan makamai dole mu nemo su mu ciro su domin a mika wa gwamnati a mika jami'in tsaro domin zaman lafiya na kwari da tabbata a wannan jiha. To akwai sakonnin ƙarya da na gaskiya waɗanda waɗanda al'umma ke aikewa wanda suna ingiza wutan wannan rikicin. Gaskiya cin ga wannan labarbaru na karya da ake yawo da shi wata gari ne sosai da na kaɗan ba yana kawo tashin hankali dole ne ma da kanmu mu ga cewa mun ci ma burin wannan komai na ga irin wayannan mutane da suke kawo labarbaru na ƙarya a halin da ake ciki kuma jami'an tsaro da ke aikin yasar wani tafki da ke yankin duradu a karamar hukumar jos ta kudu sun gano wata mota ƙirar bus mai cin mutane goma sha takwas a cikin tafkin a makon jiya da dai jami'an tsaron sun gano motar tsohon janar idris alkali a cikin tafkin da ya bace a cikin jihar plateau ranar uku ga watan jiya Duk ƙoƙarin da na yi don jin ƙarin bayani daga kakakin rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Manjo Umar Adam ya ci tura domin kuwa na kira wayarsa bai ɗauka ba. Na kuma aika da saƙon karta kwana amma har zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto bai maido min da ansa ba. To sai dai dokar takaita zirga-zirga da gwamnatin jihar Plateau ta sanya a ƙananan hukumomin Jasta Arewa da Jasta Kudu daga karfe goma na yamma zuwa karfe shida na safe na ci gaba da aiki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ku zauna al'umma kasa ta zama Najeriya. To daga Jos a Najeriya sai kuma jamhuriyar Nijar inda mahukuntan kasar suka kori wata ma'aikaciyar kiwon lafiya domin ta share karya. Ga Sulaiman Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a yayin ziyarar da ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi mai nasara ke gudanarwa yanzu haka a karkarar magarya da ke yankin zandar tawagar da ta hada da shugaban kungiyar kasa da kasa ta msf sis reshen nijar aka gano cewa bayanan da madam an pite ta bayar a makon jiya wanne yake cewa yaro goma ne ke hallaka a kowace rana a wannan yanki sakamakon tsanantar masasar cizon sauro da cutar tamowa babu kamshin gaskiya a tare da shi kun ga inda mun ka buɗe rijistar rijistar wanda ake gwada mutuwar yara cikin ma wata wanda ya shuɗe september biyu zuwa talatin gare su goma mun ka iske waɗanda sun kamu da cikin wannan wata in an ka ɗoka bisa faɗin duka jihar magarya ko departament ta magarya abinda an ka samu adadin waɗanda sun kamu sassarar cizon sabro dubu saba'in da biyar su san cikin cikinsu an samu mutum ɗari da ishirin da uku da sun rasa rayuwarsu kuma bisa tsawon wata tara kenan zance da suka wancan zancen karya ne na cewa kamar mutum goma duk ini Kungiyar Medecins Sans Frontier wace ke ɗaya daga cikin kungiyoyin da ke yi wa gwamnatin Nijar rakiya a fannin kiwon lafiya ta nisantar da kanta da abin da wannan jami'ar kiwon lafiya ta faɗa a wata bidiyon da aka yada a shafukan sada zumunta a makon jiya. Saboda haka gwamnatin Nijar ta buƙace ta ta gaggauta ficewa daga ƙasar cikin awowi 48 bisa dalilan da minista Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana wa manema labarai. Da mun ka tambaye ta me yasa te wannan abun da kwarin ta ce a ita an ce ta yi da baya ta kasa faɗin wanda ya ce ta yi wannan abun shi shugaban kungiyar wanda ake ce ma representant peyi na msf ya ce wannan ta yi shi ne da sunanta kenan tunda ta yi da sunanta kenan wa ya kamata a yi ma hukunci ita ya kamata a yi ma hukunci don haka an kai mata wannan hukuncin da kunka gani sai dai masu kare hakkin dan adam irin su salisu amadu na kadar da concertation et d'action citoyenne na ganin rashin dacewar wannan mataki yana mai cewa ba a yi wa wannan jami'ar sa kai adalci ba to mine nata dan ta zo ta ce gashi abubuwan da ta gani a bisa kan to ko da ya zama to kukun aika wani wanda yake ba da rahoton bamban nata sai a zo a gama rahoton guda biyu a ga mi za a tace mi za a amfani da wannan kutukan bangaren guda biyu masasar cizon sauro na daga cikin cututtukan da masana suka saka a sahun gaban waɗanda suka fi hallaka yara ƙanana a ƙasashe masu tasowa musamman dai a nafiyar afirka haka kuma jamhuriyar nijar ma bata tsira ba daga wannan matsala sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon nake kullum to daga nijar kuma za mu koma najeriya inda gwamnan jihar legas lagos akinwumi ambode ya ba da kai bori ya hau domin ko ya ce zai goya ma wanda ya kada shi baya ga baban gida jibrin da karin bayani a cikin wannan rahoton gwamnan jihar lagos a kuma mai ambode ya amince da sakamakon zaben cikin gida na jam'iyyar apc da aka gudanar wanda ya sha kayi gwamna a kuma mai ambode a jawabinsa ga al'ummar jihar ta lagos ta kafofin yada labarai ya yi kira ga al'ummar ta jihar lagos da su marawa wanda ya ci zaben cikin gida goyon baya domin jam'iyyar su ta apc ta zamu nasara a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa It is in this regard that I wholeheartedly congratulate the winner of the Lagos State APC primaries, Mr. Babajide Sonwolu, and urge all Lagosians to immediately support our party's gubernatorial candidate. naga ya dace cewa Intaya wanda ya samu nasara a wannan zaɓe na cikin gida da aka gudanar na jam'iyyar APC domin zama gwamna a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Mr. Babajide Sonwolu kuma ina kira ga dokacin al'ummar jihar Lagos da su bashi goyon baya domin aiki tukuru da yadda mu. ta apc za ta samu nasara a zaben da za a gudanar tuni dai al'ummar jihar lagos suka yaba da wannan mataki na gwamna akume ambode shi ma wanda ya samu nasara a wannan zaɓe da aka gudanar babajide samolu ya bayyana cewa a shirye ke ya ci gaba da gudanar da ayyukan da gwamnan ya gudanar idan aka zaɓe shi shi a shekara mai zuwa babin yanci firamare amurka daga lagos to a gaida baban gida kuma kafin buɗe layukanmu a shakata da wannan mai birge hausawa sashin mu yar hausa mai birge hausawa

a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiran farko daga Plateau. Wane ne daga Plateau? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To, kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To, jihar Jigawa ce na ce Filato. To, ja mu je, Baburansi. To, a hakikanin gas ko da yake na da shirin ban san akan me kuke bayani ba. Ikon Allah, to ka saurara. Mun samu kira daga Kebbi, waye daga Kebbi? Eh, salamu alaikum kuna magana. Wa alaikum salam. Ba mai fata ya wuri. To da asabe. Me ina hankalin kai karkata game da wannan batu? To ni abinda na fahimta shine a idan ana so a kawo ƙarshen waɗannan makamai da suka shiga hannun matasa don matasa ne sai an ɗauki mataki hmm. na ba sani ba sabo saboda manya ke sayan waɗannan makamai suna ba matasa 'yan bangar siyasa alhali babu ɗiyansu ciki babu kannansu ciki babu wani dangin su a ciki an ɗauko makaman gani an ba matasa domin su je su kashe kawunan su alhali su waɗanda suka sai makaman nan ‘ya'yansu suna kasashen turai suna karatu amma sun ba diyan talakawa bindigogi suna ta da hankali a suna kashe kawunansu to ya kamata ma mutum ya yi kaki kamar albasa aka kama shi yana da hannu wurin ba matasa waɗannan makamai kasa hukunci daidai da laifin da ya aikata wannan su je kawo karshen tashe hankula da muke fama da su a arewacin najeriya da ma kasa baki da to allah sa allah sa wannan shawara naka zai kai ga kunnin mahukunta domin ɗaukan mataki muna bauchi waye daga bauchi assalamu alaikum sashen hausa wa alaikum assalam suna na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to ayuba me ra'ayinka game da wannan batu to ra'ayina dai ina ga duk gaskiyar magana duk wani wanda zai ba da makami ma wani yaro ko kuma hmm. wani matashi hmm. ba daidai ba ne a tura yara su tafi makaranta su yi karatu a ba su ilimi amma rike makami ba daidai ba ne ko kaɗan ba mu goyon bayan wannan kuma muna kira ga shi kansa shugaban ƙasar muhammadu muhammadu buhari hmm. ya kawo doka duk wani wanda ya da hankali ko kuma zai sa yara su yi shaye-shaye a basu bindiga a cire shi a duk wani harka ma na siyasa na gode mai magana to mun gode ayuba zai mu je kuma kaduna wai a kaduna to assalamu alaikum sunana akarami daga shi akar goma ke kaduna shi kungiyar matalaka na kasar jihar kaduna to ja mu je akarami na hankalin kai karkata kan nan a matsayin mu dai na talakawa tsakanin da Allah kun ga dai wannan maganar makamai ba ma filato ba amma tun na filato ya nuna to tsakanin Allah sai dai a ta addu'a Mm. amma najeriya ba mu da wata kwarewa ko wani kishi na ganin cewa an kwace makamai hannun al'umma kai mun sha gani kwastam ma sun sha kama makamai kwantinoni amma ba mu sani ina kare da wannan makamai ko kuma daga shigo da su ko kuma su aka hukunta to na ga su kan to yanzu aka rami shikenan eh, eh, kenan eh, ba abin da za a yi abin da za a yi shi na gama kawai malamai na musulunci na kiristoci su shiga da gama al'umma cewa munin da kuma abin nan inda da mutum zai shiga gobe kiyama idan ya kashe wani da makamin da ya aji a cikin gidanci to idan mutum ya tsoron Allah kila wurga shi a masayi ko a rabi ko a rijiya ko a nuri amma dan jaman tsaro ne tsakanin Allah ko kuma cikin zai da Allah da yake amma na rikici irin su ba ta kashe mutane a na mutane ba tare an kauna amma mukami a kofa na mutane iri iri Allah zai kawo sauki amin ma amin akarami bari mu je Niger wai a Niger Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a can ba. To Ibrahim mai godiya me ra'ayinka game da batun da muke tattaunawa? Gaskiya ra'ayina akan wannan tattaunawa da ake yi to gaskiya akwai lazimin hukuma don saboda ka dubi irin kwantinoni da jirage da ake kama da makaman da ake shiga da su Najeriya. Amma har yanzu sai mu ji shiru kamar shuka dusa. wayannan makaman sai a rarraba su a inda duk inda bai kamata ba sai a rarraba su to kaga ko shawo kan wani al'amarin yana da wahala. to kana jin su makamin da aka kama da aka shigo da shi a bididdigin makamin na shi wata kasa ke ba Najeriya wa'annan makamin take ba wani yan ta'adda da sauran wanda bai kamata shiga hannun su ba to hakan ya kamata su yi amma ba haka gaskara da wahala to Allah ya kyauta waye a Kaduna mun samu kira a Kaduna waye daga Kaduna barka da yammaci barka ka dai sunana Murtala ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya to Murtala me ra'ayinka To, lallai shawarar da zamu ba manyan 'yan siyasa da sarakunan gari garurukan nan na Jos suna da hannu a ciki muna zargin su. Ya kamata kuma gaskiya... Kana, kana da hujja? Ba za ka zargi mutum baka da dalili ba. ya mana kaji ai ai ita zainab babaji ta kawo rahoto jaradin sojan da aka je wannan irin talakawa ake ce zuwa kashe ya fashi a ruwan nan da motsin shi lokacin Obasanjo a zaki biyu an ya ɗau mataki a zarewa sun da majalar hanya an kaje su wa'annan dole a ɗau mataki don a tabbatar da adalci a ƙasar nan wannan motar sojan nan da aka samu a ruwan nan. To mun gode Murtala ra'ayi riga. Yanzu muna kira daga Naija, waye daga Naija? Assalamu alaikum suna na Dallami Joja Kadara jihar Naija, nigeria To Dallami, na hankalin kaka Madalla, a halin gaskiya abubuwan da yake faruwa a najeriya hmm. gaskiya makamai da suke shigo najeriya a halin yanzu hmm. gaskiya ina gani kamar abin zai fi karfin gwamnati duk abubuwan da yake faruwa da makamai na da ce akwai wanda suke a ce ga yan fashi nan suna fashi da makamai wula ba wanda zai je wurin nan ba kuma da zai iya zuwa wurin to me ya kamata a yi ga abin ya nuna a shi eh? me ya kamata a yi sai a kyale abin ya nuna matakan da ya kamata a ɗauka in aka mm. ce ga yan bashi ko ko suna ana fashi to ya mm. kamata hukuma ta tashi tsaye a ɗauki matakai a kai akan abubuwan da yake faruwa amma kullum yau a jina yau daban gobe na wancan daban gaskiya al'amuran da suke faruwa a kasar nan gaskiya yayi yawa ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta ɗauki mataki a kai. to mun gode ɗan lami eh. bari mu je taraba kuma waye daga taraba. Cindo ne Cindo. To Cindo. Ja mu je. Cindo daga kasar lokal gama jiha Taraba. To me ra'ayinka? Ra'ayina da yake tafiya shine ya kamata gwamnatin tarayya da hmm. yi bincike a kan makaman da yake shiga har ya shiga wajen talakawa har a ta'addanci ya shiga To baka su mutanen gari ba rawan da za su taka a wannan al'amari? ba wani gudunmawa da ya kamata eh, su baya ai rawan da za su taka shine abin da yake faruwa har makaman ya shiga hannunsu ta ina ne ya shigo ai shine rawan da ya kamata gwamnatin tarayya ta cika har ta yi wannan kama makaman to mun gode cin da kwarai da gaske yanzu bari mu je maiduguri waye a maiduguri musa wanzan ne daga maiduguri to musa wanzan ja mu je Muna jin ka Musa mai wanzan. Abubuwan da ya kamata da hukumomi su ɗauka a kan hmm. a makamai da yake shigowa ƙasashe kuma har yake shiga hannun talakawa. Hmm. Ya kamata manyan malamai na addinai su wayar da kan al'umma da matasanmu. to mun gode kwarai musa wanzan da wannan shawara taka bari mu je kaduna kuma waye a kaduna assalamu alaikum wa alaikum salam to sunana prince abubakar daga kasuwan magani a jihar kaduna najeriya to prince abubakar me ra'ayinka to eh, gaskiya gaskiyan magana ni ra'ayina a nan kuma shawara ga gwamnati mataki na farko shine a tsaida adalci a dukkan matakai a wurin musamman su shugabanni da alkalai a na ganin cewa domin kuwa wasu daga cikin masu mallakan makaman nan suka mallake su ne domin kare kansu sakamakon da aka ga harkar shari'a ya taɓarɓarce kila in aka sassari wani dan uwanka ko aka kashe shi ko ka kai wurin hukuma ba za a ɗauki wani mataki ba to kana tunanin kila kai ma nan gaba wannan abin zai iya faruwa da kai sai ka da kila mallaki dan wani dan karamin makami wanda kila koda wani yayin kuru kai ma za ka dan tashi kare kai to matukar ka ce al'adalci ya tsaya a sosai a matakai daban-daban na kotunan mu da To mun gode kwarai a uh, Prince Abubakar lokaci muna halin nasa iyakan da za mu ɗauka kenan a yau din nan sai gobe idan mun buɗe layuka muka bada wani maudu'i kuma a kira a na ra'ayi. Yanzu ga mu na gaba. Wasanni a takaice. mu zo labarin wasannin ne da Black Stars ɗin Ghana, inda mai koyar da Black Stars wasa sai afiya ya ambata sunayen 'yan wasa guda 23 waɗanda za su shiga karawar da Black Stars za ta yi da ƙasar Saliyu a shirin nan na cin kofin Afirka na shekara ta 2019 gasan samun cancanta shiga wannan wasa a Baba Yara Sports Stadium da ke Kumasi. nan ƙasar Ghana. Kaftin Asamuwajan ya samu dawowa cikin tawagar 'yan wasan bayan an fidda sunan shi a cikin tawagar da sun ka isa Nairobi kasar Kenya. Black Stars ɗin nasu soma zaman sassani a ranar 8 ga watan Oktoba shekara ta 2018 kuma ƙasar Ghana kamar yadda aka nuna a ranar 11 ga wannan wata na Oktoba za su kara da saliyan ɗin a Baba Yara Sports Stadium. da cikin 'yan wasan da aka kira sun hada da mai tsaron gida richard ofori wadda ke wasa a mattisburg afirka ta kudu da lawrence ati da ke wasa a kasan faransa sai felix anan kuma sai asanti kotoko da harrison afur john boy da limo agbanyaga sai kuma daniel amati da kuma andy yadum sai nicolas opuku jonathan mensan da kuma isaac saki sai mubarak wakasu sai kojo asamuwa da kuma alfred duncan da christian achu da thomas ejepon sai nana amfuma da kuma thomas party sai asamuwa jan da bernard mensa da majid waris sai kuma emmanuel barton da Boccia Dum da ke wasansa a Red Star Belgrade kasar Sabiya. Tsohon shugaban kungiyar kwallon kafar kasar Ghana Dr. Nyahu Tamaklo ya nuna cewar yana da imanin cewar kwasiyanta ce dai samu tsallake rijiya da baya bayan jan kunnin da hukumar FIFA ta yi masa ba kuma ya gama wannan dakatar da shi da aka yi har kuma an kara masa wani kwanaki guda arba'in da biyu. jam'iyyar ya ce ya yi imanin kusinyanta ce zai samu afuwa daga hukumar fifa ya faɗi haka ne a wata fira a wata tashar nan birnin accra da ake cewa staff fm tsohon kaftin din black star seven apia ya samu karramawa daga kungiyar nan ta kwallon kafar kasar turkiya fanabeci dangane da gudunmuwarsa da dagewa da ya yi tsawon shekaru biyu da rabi da ya yi a wannan club tsohon dan wasan juventus da kuma kuma kasar Yoruba Diego legano shi kuma na a cikin waɗanda labun ta karrama su tare da basu allon girma. Zinedine Zidane ya nuna sha'awarsa kuma yana tsananin ɗokin samun koyar da Manchester United wasa kuma ya shirya har ma ya fara ɗaukan darasa na Ingilishi wadda da shi da shi kama aiki a Old Trafford. Koman Jose Mourinho a United dai na a cikin wani irin matsatsai saboda rashin samun soma kakan bana da kyau da kuma irin rashin fahimtar juna da ke tsakaninsu da Paul Pogba. Da wannan kuma muka iso ƙarshen labarin wasannin Redwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka. Amurka, Accra, Ghana. To yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan kara a takaice. Wani babban jami'in kasar Sudan ta kudu ya ce gwamnatin kasar ba ta goyon bayan kirkiro kotun laifuffukan yaƙi wani muhimmin bangare na yarjejeniyar kawo zaman lafiya da bangarorin kasar suke sake jaddadawa. Kotun da aka bada shawarar kafawa za ta kunshi alkalan Sudan ta kudu da ƙwararru kan laifuffukan yaƙi na ƙasashen ƙetare wanda aikin su ne gurfanar da waɗanda ake zargi da aikata kisan kiyashi a lokacin yaƙin Sudan ta kudu da ya ɗauki tsawon kusan shekaru biyar. Sabon shugaban Iraki Barham sali ya karbi mulki daga shugaba mai barin gado Fuad Masum a yau Laraba a wani biki a fadar shugaban kasar a birnin Baghdad wanda ya ba da damar kafa sabuwar gwamnati. Kusan watanni biyar da suka wuce 'yan majalisar Iraki suka zaɓi Sali sanannen ɗan siyasar kurɗawa da ƙuri'a 329 da ya kada abokin hamayya mai ƙuri'u 291. Karancin kayayyakin abinci da magunguna da ruwa da kuma mai yana tilastawa mutane ficewa daga wuraren da girgizar kasa ta yi wa barna a ƙasar Indonesia a yayin da ƙungiyoyin agaji suke bayyana damuwa akan waɗanda aka bari a baya ciki har da dubban yara. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdi ke shiryawa kuma ta gabatar. yanzu amadun kowa da kowa nan sashen hausa musamman ita safina ta sada su dangi taimaka maka gabatar da shirin sai julie creation da ta bada umarni da injiniyan mu c-drug ni ladan ibrahim aiwa ke cewa kwan lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri